Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum. Sarfili hashin gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 28 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji matsayar gwamnatin Najeriya game da karar da gwamnonin jihohi suka shigar a kanta. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun Labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi cewa sojoji dubu goma da aka tura a iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin Rasha da ke ta ƙaruwa. A makon jiya shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna cewa ƙasarsa za ta amince ta zauna kan teburin shawara ta tattauna da Amurka da NATO yayin da ake tsakiyar zaman ɗarɗar sakamakon girke sojoji sama da dubu ɗari da Rasha ta yi a kusa da iyakarta da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a jiya Litinin cewa Moscow tana jiran amsar NATO game da sharuɗa daban-daban da ta gindaya kafin tattaunawar ta faru game da garantin tsaro da ƙasashen yamma ke nema. Masu sasantawa daga Iran da kuma manyan ƙasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya Litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ta 2015 da ta lalace, inda Iran ta dage cewa Amurka da ƙawayenta su yi mata alkawarin barinta ta fitar da ɗanyen manta zuwa ƙasashen waje. Tattaunawar baya-bayan nan a viana wadda ita ce ta takwas an fara ta kwana goma bayan an ɗage zaman domin wakilan Iran wajen tattaunawar su koma gida don neman shawara. Tattaunawa da ta gabata wadda ita ce ta farko bayan fiye da tsawon wata biyar sakamakon zuwan sabuwar gwamnati mai tsauri a Iran ta gamu da cirjiya saboda wata sabuwar bukata daga Iran. mashahuriyar yarjejeniyar Iran da manyan kasashen duniya irin su Birtaniya, Faransa, Germany, Amurka, Rasha da Sin ta tanadi sauƙaƙa takunkumi ma ƙasar a madadin takaita shirinta na nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gwamnatin India ta daƙile wani yunƙuri na kungiyar agaji na mishan mai suna Moda Teresa na neman tallafi daga kasashen waje wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar kungiyar ba da taimako da kuma matsugunai wa marasa galihu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da aka bayar a jiya Litinin, ma'aikatar cikin gida ta ce an ki amincewa da sabunta lasisin kungiyar ta MOC a ranar Kirsimeti saboda matsalar da ke tattare da tsarin amincewar. ma'aikatar ba ta ba da ƙarin bayani a kai ba tun farko a jiya litinin mamata banerji babban ministan jihar bengal inda hedkwatar moc din take ta rubuta wani zargi a twitter cewa gwamnatin ta rufe asusun banki na kungiyar a ranar bukukuwan kirsimeti in an jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya amma kafin nan zamu leƙa najeriya yadda ga dukkan alamu karar da gwamnonin kasar 36 suka shiga don neman kotu da dakatar da gwamnatin tarayya biyan bashi a madadinsu na ɗaukar sabon salo inda ita ko gwamnatin tarayya ta ce tana ƙoƙarin kare haƙoƙin jihohi da ƙananan hukumomi ne da kuma cika alkawarin da suka ɗauka a baya ministan shari'a abubakar malami ya shaida abokin aikin yusuf aliyu harande Ita nike kariya hakkin gwamnatin tarayya nike kariya domin an shigar da attorney general a matsayin fati a shari'a na an shigar da gwamnatin tarayya a matsayin fati. Saboda ka idan aka samu damuwa wadda ke an ga an same ta akwai oda wadda kotu ta ce a kama dukiyoyin gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi domin tabbatar da wannan haƙƙi. Saboda ka ina da haƙƙi na ganin da cewa na ba gwamnatin tarayya kariya ba a cutar da ita ba ta dukkan an yi dora maka haƙƙi wanda ba nasa ba ne. To daga maganar da ta danganci mai ake ciki dangane da abin da ya danganci consultant ban ɗauki consultant ba domin ni ba ɗan kwangila ba ne. Consultant ɗin nan na farko su gwamnoni su suka ɗauki abinsu. Da na biyu ƙananan hukumomi suka amince da su. Na uku gwamnoni da ƙananan hukumomi suka suka daidaitu a kan mu'amala ta shari'a waɗanda consultant ɗin suka gabatar su a gaban kotu suka yi ɗan da abin ake kira content judgment wato eh, hukunci da aka shigar a kan tsari na su. Saboda ka sun fi kusanci gare ni. Gwamnoni da ciyamomin kananan hukumar sun yi kusanci gare ni da waɗannan 'yan kwangila Eh, sun kusanci da To amma sun kalubalance su gwamnonin sun kalubalance ka na cewar da kai akwai takarda da kotu ta bada na ka bada umarni a biya wannan kuɗi sun kalubalance ka sun ce ka kawo musu inda wannan takardar kotu ta bada cewar a biya wannan kuɗin kana da ita? Zan turo ma wannan takardar amma da abu mafi a ala da ya kamata ka fahimta shine ƙungiyar gwamnoni ita ta amince da cewa a biya wannan kuɗi. Saboda ta don an samu canji game da wani bakon shugaba sabanin wanda ya yi wannan mu'amala kansu ya kamata su zargi kansu. Wannan ainihin shugabancin ainihin ita ƙungiyar gwamnoni da shugabancin ƙungiyar ƙananan hukumomi su suka amince akan wannan a wata gaba da ta gabata. Na gaya ma wannan mu'amala ta haddasa tun 2013 shekara ta 2013. kamin ainihin ya zama tuni general kamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Saboda haka idan an samu canjin shugabanci ba shi zai walwale abin da sun kai a wancan ba. Saboda ka in za su yi kuka kamata su yi kuka da kansu saboda shugabancin kungiyarsu shi ya shuka wannan mu'amala shi ya girgire ta shi ya mu'amala shi ya tabbatar da ita ba wai gwamnatin tarayya ta tursa ta musu ba gwamnatin tarayya ba ta san da aka yi ba da aka samu fahimta tsakanin consultant da gwamnoni gwamnatin tarayya ba ta sani ba sanda aka samu fahimta tsakanin consultant da ah, shugabancin kananan hukumomi gwamnatin tarayya ba ta sani ba suke kiɗin su suke rawa su suka ɗauki consultant su su suka amince a biya su su suka yi internet judgment su suka fara biyan su tsakanin yanzu. Saboda haka magana cewa an samu canjin shugabanci, canjin shugabanci ya walwale abin da sun ka kulla bai kusa so ba gare mu. To a ƙarshe a minista ana iya cewa wannan zargi da suke yi na cewar ka karɓi abun gore ya tabbata haka ne ko kuwa? akan wace gaba zai tabbata tun da abubakar malami dai ba dan kwangila ba ne abubakar malami bai ɗauki kwangilsan din nan ba su suka ɗauki abin ko da suka ɗauke su abubakar malami bai ko zama minista ba Ministan Shari'a Bakar Malami kenan a tattaunawarsu da Yusuf Harande. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da labaran. Yayin da COVID-19 ke daɗa yaduwa, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana kan giɓin da aka samu wajen gwaje-gwajen mutane a Amurka a yayin wata ganawa jiya Litinin da gwamnonin jihohi. yayin da ya amince cewa ƙoƙarin ƙaro wuraren gwaji ya ci ya ce zai yi amfani da dokar samar da abubuwan kare ƙasa wajen samar da kayan gwaje-gwaje ya kara da cewa kamfanin google za ta taimaka a wajen sauwakawa wajen samun sakamakon gwajin wa amurkawa ganin yadda yake da wahala wasu mutane su samu yin gwaji a ƙarshen wannan makon ya nuna cewa muna da saurin aiki a gabanmu a cewar biden ya kara da cewa bai isa ba idan da mun sani da mun kara kaini da kuma saurin da za mu iya matafiya na ci gaba da samun matsala wajen yawaitar soke zirga-zirgar jirage saboda nau'in omicron da ya sanya ma'aikata rashin zuwa aiki saboda rashin lafiya bisa ga wata kafar yin bayanai kan zirga-zirgar jirage wadda take bin diddigin jirage da soke tafiyarsu ta tabbatar cewa akwai jirage 2,395 da aka soke tafiyarsu a faɗin duniya a jiya litinin kaɗai. Daga cikin wannan adadi akwai jirage masu shiga da fita na Amurka guda 869 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yau Mahmud Ibrahim Kwari zai kawo mana rukuni na ƙarshe na bita shirinsa na 'yan ƙasa da hukuma. wanda shine cikamakin jerin shirye-shiryen wannan fili da aka bibi wani yunkurin almundahanar gudanar da kwangilan gyara a babban asibitin ƙwararru na yau a jihar adamawa wannan shirin dai ya zo muku ne ranar 26 ga watan oktobar shekarar nan da muke ban kwana da ita wato ta 2021 a yi sauraro lafiya 'yan ƙasa da hukuma harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai Asore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga ya fi duk wani shirye-shirye ma. Daga lokacin da magana na ya fita aka yada maganan na ina gaya maka bai kai kwana uku ba dan kwangilan da kansa ya taho daga abuja a gode wa wannan kafa ta voice of america inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa ƙasa sha masu al'ummar jihar adamawa kenan da ke yankin arewa maso gabacin najeriya suke bayyana gamsuwa da farin cikinsu tare ma da yabawa da rawar da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya taka wajen jan hankalin mahukunta akan kwangilar aikin gudanar da garan bawul ga asibitin ƙwararru na yola wadda aka so a yi wa rufa-rufa a dakace mu lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa za mu da aiki nan ne madalla an rai a shirye mu na baya kimanin makonni uku zuwa hudu da suka shuɗe mun kawo muku koke da korafin mutanen jihar adamawa game da yadda wani ɗan kwangila daga jihar Legas da ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara akan ci gaba mai ɗorewa wato sdgs ya baiwa kwantaragin gudanar da garan bawul ga babban asibitin kwararru na yola da nufin zamanantar da wannan asibiti la'akari da gudunmawar da yake bayarwa wajen sha'anin kiwon lafiyar jama'ar jihar ta adamawa da ma kewayensu tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawarar ya ba da kwangilar kan makudan dubban miliyoyin naira sai dai baya ga tafiyar hawainiya da aikin ya rinka yi babban abin da ya fi ciwo mutanen adamawar to a kwarya shine yadda dan kwangilar ya rinka yin ujoro a cikin aikin ka duba ɗakunan wadda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa injin fenti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta a mai da sama a yi masa faci wannan fulon din kaga dai ga mara lafiya na cikin keke bani da halin da zai yi tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in daga shi kaga akwai winduna sama da 500 a OPD amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka tsohon raftan suke bari muna kira ga su wanda haƙƙin. cikin abin ya rata a wuyansu su naɗo kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka To yanzu dai iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu domin kuwa ƙasa da mako guda bayan yaɗa wannan shiri na muryar Amurka tawaga ta musamman daga fadar shugaban Najeriya ta ziyarci wannan asibiti. kuma wakilan tawagar suka tabbatar da abin da shirin 'yan ƙasa da hukuma ya faɗa ko da yake wakilan tawagar sun kilamin cewa su yi magana da wakilin wannan fili a yayin ziyarar amma dai daga bisani mahukunta sun ɗauki matakin gyara kamar yadda mutanen adamawar suka tabbatar kuma har ma suke gode wa muryar amurka kana magana da sani abdulrahman jimeta to alhamdulillah ku voice of uh, america gaskiya muna yaba muku irin bibiya da kuke yi na kwato ma talakawa hakkinsu da nemo musu incinsu da kuma abin da ya dace mo especially kama asibitin ƙwararru na jihar adamawa da aka ba da kwangila kwanaki an daɗe ana cece kuce tsakanin 'yan kwangila da wani bawan allah wanda ake ce mishi abdullahi bagobi dike wanda shi yake bibiyan ayyukan saboda son kishi da kauna na jihar adamawa da al'umma to a karshe an yi cece kuce an yi cece kuce wanda da allah ya sa kuka zo kuka shiga wannan abin kuka yi bincike wanda daga lokacin shi dan kwangila ya yi aikin da bai dace ba ya yi substandard ya aiki dai wanda bai cancanta ba wanda har ya mika wasu wurare amma kafin aje je na ayyukan sun lalace to shigowanku da kuka yi kuka yi bibiyan wannan abun aka sa duniya suka gani wanda an dawo da dan kwangilan dan kwangilan ya zo ya fara yin abun da ya dace ba abun da zan ce sai mu ce ku da kuke kokari Allah ya saka muku da alheri a suna Yusuf Modibo Zubairu daga nan jihar Adamawa karamar hukumar Yola ta Arewa abubuwan da aka yi korafi yi duka zan iya cewar kusan kashi casa'in an gama sauran gaba daya sabili da akwai wasu wuraren da aka yi baranda aka sa rufin sai aka sa roba ne na koma na samu an sa kwano mai kyau a da dai wuraren da aka yi fanti mara nagarta da sauran wuraren da aka yi sili marasa kyau duka an gyaggyara kuma muna gode wa wannan kafa ta voice of america inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ƙasa sha kuma wannan kafa da ta yi wannan aiki ta voice of america muna jinjina mata muna mata fatan a juma ana yi sunana abba da amma ana kirana da abba ciyama abinda zan cewa voice of america gaskiya sun taka rawan gani sosai har ga allah dama ni ma na sha shiga wannan asibitin kafin ana aiki ma'aikatan ma basu gama tafiya ba wani abu ya lalace siminti kana tafiya yana ta da kura kamar da toka aka yi kai dai saman kwano ba abu dai bai da kyau bara ka san ta inda kuma zaka je ka kai kara ko kuma ka kai kukanka saboda a zo a gyara ma ba amma har ga allah mun ji daɗin wannan gidan rediyo na voice of america da ta zo ta tura tura wakilanta suka duba suka turo suka je suka yi iyarin da aka yi iyarin kuma dole dole wanda abun yake hannu suka turo suka dawo da shi dan kwangilan ya zo ya ci gaba da gyara gaskiya wannan shiri na dan kasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga yafi duk wani shirye-shirye ma don duk wani abun da shirin da zai taimake ka ai wannan shirin shine naka to akwai wani abun da kai talaka baka isa ka je ka faɗa ko ka yanzu idan gwamna ne ko wani ciyamu baka da hanyar da zaka yi link ka je ka same shi ma ko mishi magana amma har ga Allah tunda da eh, Voice of America ta kirkiro wannan shiri na dan ƙasa da hukumar nan to kaga a nan mu mun samu wajen sadar da koke-kokenmu to gaskiya wannan shirin ban tsaman kamar akwai wata shiri ma da talaka zai ji daɗin ta irin na ɗan ƙasa da hukumar to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da magabatan gidauniyar mai ɗakin shugaban najeriya wato aisha buhari foundation ke faɗi waɗanda a baya can su ne suka rinka kai ruwa rana da ɗan kwangilar har ma al'amura suka ci tira a dakacin. afirka ƙasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yi yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more ka kasar yanci. Madalla. Masu rare Alhaji Abdullahi Bako mai lakabi da GDK shi ne shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation. Na farko muna gode wa Allah muna gode wa gidan rediyo Amerika muna gode muku. Gaskiya har ga Allah ba abun da za mu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idon ka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komi da ka sani sai da suka sashe canja to kaga wannan in a ce haka ne sauran gidajen rediyo za su dinga bibiyan hakkokin talakawa to wallahi ba abun da zai hana ka ga wannan gidan rediyo ta ɗaukaka ta fi duk inda mutane suke tunani saboda kun ba da lokacinku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa kuma gaskiya har ga allah mu kan bukatan mu ya biya daga lokacin da maganan na ya fita aka yada maganan nan ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga abuja da kansa ya zo ya zauna a yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan wannan barandar nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kare ku da sharrin duniya ko kai ba dan adamawa bane wani abu zai iya kawo ka cikin asibitin nan ko ma kai ba dan Najeriya bane dan akwai yan kamaru yan yana duk suna zuwa ko su ko yan uwansu duka suna zuwa su kwanta a asibitin nan To masu kamar yadda aka sani dama jan hankalin mahukunta akan haƙoƙin al'umma ita ce manufa da hadafin wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma. A halin yanzu dai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. A gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin Sulaiman Barma zai kama mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa an fara gasar kokowar cin takobi ta ƙasa karo na 42 a birnin yamai inda karti kimanin 80 da ke wakiltar jihohi takwas na nijar za su fafata a tsawon kwanaki goma kafin a tantance sarkin 'yan kokowa na bana jaridar ta ce gasar wacce aka kafa a kan turbar haɗa kan 'yan ƙasa ta zo da abin mamaki a wannan karan domin daga cikin zakaru 80 ishirin kacal ne ba su faɗi ba zuwa jiya litinin da ke matsayin wuni na uku cikinsu har da wasu fitattun 'yan kokowa jaridar air na cewa wasu ɗaruruwan mutane da sojojin jamhuriyar benin suka kora sun ƙetaro zuwa garin gaya na jamhuriyar nijar sakamakon abin da suka kira yanayin barazanar tsaron da aka shiga a ƙasar ta benin bayan harin ta'addancin da aka kai a ranar biyu ga watan disamba jaridar ta ce tun a washe garin faruwar wannan al'amari hukumomin benin suka tsaurara matakan tsaro a kan iyakar kasar da burkina faso domin dakile dukkan wani yunkurin kai wani sabon farmaki mafarin korar waɗannan bayan allah daga matsugunansu saboda haka suka gudo nishar yayin da wasu kuma suka tsallaka burkina faso jaridar lebanon ta bayyana cewa gwamnan tilaberi ya ba da umarnin rufe gidajen mai a garuruwa goma sha takwas na jihar a ci gaba da neman hanyoyin murkushe aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'addan da suka addabi jama'ar wannan yanki mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso matakin da ke zuwa kwanaki kaɗan bayan rufe ofisoshin kamfanonin aika saƙonnin kuɗaɗe a gundumomin tera da sai jiyar ta ce a wasikar da ya aike wa shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa gwamnan ya umarce su da zartar da wannan mataki take yanke yayin da ya zama wajibi a zuba ido a kan gidajen man biranen ayyaru da bankilare da na ƙauyen bangula jaridar larude listuwar ta ce likicin shugabanci na shirin salkewa a mnsd nasara inda wasu gaggan jam'iyyar suka fara yunkurin duba hanyoyin da za su bullowa shugabansu wato kakakin majalisar dokokin ƙasa na umaru wanne suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da al'amura abin da ya janyo dakatar da dukkan wani taron da uwar jam'iyyar ta saba gudanarwa lokaci zuwa lokaci jerar ta ce rashin shawara da mukarraban jam'iyyar na daga cikin laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa misalin yadda a ofishinsa kawai ya nada mashawarta sama da ɗari hudu ba tare da jin ra'ayin kusocin jam'iyyar ba saboda haka suka fara yunkurin ɗaukan mataki tun wuri bai kure ba a cewar laru de l'histoire sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gai da malam sule yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amir Sauƙiya daga Najeriya Abinda muke addu'a dai Ubangiji Allah ka san mana ga mutanen Ubangiji Allah ka musu albarka 'yan ta'adda Ubangiji Allah muna roƙonka Allah waɗannan 'yan ta'adda suna da ranar biyu Ubangiji Allah saurara su ce Allah ka kine musu albarka Allah ka musu albarka waɗannan 'yan ta'adda masu tsamin da al'umma masu da ƙananan yara da mata ubangiji Allah ka ɗebe musu albarka Allah ka isar mana ga waɗannan 'yan ta'adda. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Gamba Barau Fataskum daga nan tsakiyar garin Fataskum a jihar Yobe ta tarayyar Najeriya. A yau na so na yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da cewa ya kamata mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu gyara zukatanmu. mu saboda irin wannan taɓarɓarewa na wannan al'amari da ke faruwa na kashe-kashe ba gaira ba da dalili da shiga da zalunci da muke ciki to wallahi in za a yi mana shugabanni goma in za su zo kasar nan mutanen kirki in ba mun gyara halin mu bakwai ba za su ga daidai ba. mai magana hamidu galan labuwa daga nan galan labuwa jarabi ba da nijar ina ma fatan alkhairi kika musulmi ya baki da kuma Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ta samun Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali ta samun Nijar da Najeriya. Amin kuma ara. Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga da Mai Hat ba wani sani na jihar Kaduna, Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina da musamman ga al'ummar 'yan Najeriya. ya kamata ne sanin shugabannin da ya kamata a cikin su mulki yin kowane shugaba idan zai hau mulki sai ce yin wuta hanya ruwa wannan har yanzu an gasa tangance wannan matsaloli ya kamata mu al'ummar najeriya mun yi tsaya muna duba shugabannin da suka yi daki wanda za su mana adalci da su tausayi mu. Madala. Kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu rauki kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. An ji cewa duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar cewa sojoji dubu goma da aka tura a iyakar Rashar da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba. waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin rasha da take ta ƙaruwa Masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Sashen Hausa na murya Amurka na ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da makwabta da dukkan abokan marigayi. Abubakar cika kaftin na kofar marki a Sokoto. Wanda Allah ya rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata. Allah ya mishi gafara ya ba da haƙurin jure wannan babban rashi. Amin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatar da wa sai jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da ni shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum